Eh, alhamdulillahi za mu tattauna yanzu a cikin wannan halka ta goma kan abin da ya shafi wato sahuru eh, idan an ce sahur wani abu ne da bayani ya gabata shekaran jiya game da abin da ya shafe shi wato shi sahuru eh, idan an ce asahar wani lokaci ne cikin dare karshen dare wanda dare ya yi kusan fita yuni na batun shigowa wato asuba kenan ake son a yi sahuru a ci abinci shi sahuru ubangiji ta'ala ya sanya albarka a cikin shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya bayyana haka cikin wurare daban-daban saharu yake cewa ku yi sahuru fa inna fi sahuri baraka lalle cikin sahur akwai albarka mai yawa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya karfafar da umarni ya kuma ya sake zowa cewa fa inna fi sahuri baraka lalle cikin sahur akwai albarka to ya kamata muhimmatu da shi wani wuri ma cewa yi alfarku saumi saumina wa bayan saumi wa saumi ahlul kitab azumi bambanci tsakanin azumin mu da na ahlul kitabi a sahur wato ahlul kitabi ba sa sahuru to ya kamata mu mu muna sahuru tunda annabin mu yana sahuru sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya taimaka mana ya ba mu ikon rabatuwa da wannan sunna ta sahuru wato sahuru akwai kuma ka'idoji don girman allah masu azumi su lura cewa lokacin sahuru kafin su yi sahuru din nan lokacin sahuru bai hita ba amma wanda yana cikin sahuru bai sani ba ta allah subhanahu wa ta'ala ya kaddarci wato ya kai gab ga lokacin da asuba ta yi wannan lokacin farin alfijiri ya keto to a malikiya dai kamar yadda ya zo a cikin muktasar da sauran littattafai namu na malikiya sun ce ya lizimci wanda ke cikin cin abinci yana cikin ci sai gashi alfijiri ya keto ko yana tare da iyali sai gashi alfijiri ya keto ya yi sauri ya daina wannan abin da yake yi in ma iyalin ne in ma abincin in ma abin sha amma a malikiya zai rama ɗaya saboda yaɗe irin wanda shi al'imamu malik yake gani za a yi kuma ba wai al'imamu malik ya yi wannan magana ba ne da ra'ayi wai ba tare da wani nasi na hadisi ba a'a yana da hadisi illa zai yi aiki ne da mafhumi idan ko ga mafhumi na hadisi ko na nasi na alkur'ani sai ga matuk to almatuk aqwa min almafhum kuma da'ima suna cewa almafhum la yuqawim almatuk babu wanda za a yi abinda ka fahimta ga nasi ya zai daidai da abinda sarihin nasi ya zo da shi menene nasin da malik ya fahimta al-imam malik cewa ya yi hadithin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nasiya duk mutumin da ya manta fa akala au shariba sai ya ci ko ya sha falyutimma sawmahu to sai ya cika azumin shi fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu babu lahi Allah ne ya ci yadda shi ya sha yadda shi al-Imam Malik yana ganin tunda an ce falyutimma to ya cika ba ce tamma saumuhu ba azumin shi ya cika ba to kenan ana bukatar sai ya cika kenan ai falyutimma saumahu sai ya cika azumin kenan azumin bai cika ba dan shine kenan azumin bai cika ba to amma da dama daga cikin malamai sun ce wannan baya zama lazumi tunda ita kan shi kan shi azumin isuwa shi ma Allah cewa sun ma'atin musu yama ilal laili ba wai yana nihin ka azumi ba ala kulli halin al-imam malik muna mishi fatar Allah ya bashi ladar wannan ijtihadi da yayi kuma ijtihadin da ya yi yana yiwa kuma in mutum ya riko da shi akwai alkhairi mai yawa tunda babu da ihtiyati ne ya sashi wato ta hanyar ihtiyadi duk da cewa wasu daga cikin malamai sun tahi akan cewa ba sai an wato ranka ba insha Allah me yasa tunda haka abin da ya biyo ba fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu ai Allah ne ya ga dama ciyar da shi da shayar da shi kuma ya ciyar da shi ya shayar da shi wannan shine abin da ya fi karfi wajen da dama daga cikin malamai magabata hamma waɗanda suke wato irin su al'imamu shafi'i da wasansu su al'imamu ahmad da su al'imamu abu hanifa illa malikan shi kan ya tafi akan cewa lallai mutum zai rama ɗaya to irin wannan matsala akwai ta wajen buɗe baki wato wajen shan ruwa idan mutum ya yi ƙoƙari ya zo wajen shan ruwa yana Tawadu'u yana tawarru'u kankan da kai sosai yana tsantseni amma duk da haka sai Allah ya kaddarci wajen shan ruwa ya sha ruwa sai ga rana ta fito to abin da ya kamata gare shi shi mai azumi wannan lokacin sai ya kame bakin shi ya daina shan ruwan amma in ta faɗi shi kenan tun da mantuwa ne ko kuma da jahilci ba komi sai dai wajen al'imamu malik duk da haka sai ya rama ɗaya to amma da can da nan abin da ya inganta kurun ba sai ya abin da ya fi ƙarfi wancan ma ya inganta kowane ba sai ya rama ba ya isa insha Allahu Allah ne ya ga dama ciyar da shi ya shayar da shi to sai dai muhallu shahidi inda gizo zai yi saka shin lokacin da yake cin abincin wana yiwa haful yake ci ko yana cin burodi wanda akwai bukata ya sha ruwa ko kuma yana tare da iyali akwai bukata irin wanda dan adam yake da bukata da ita yana kusa ga kare wannan zaman da iyali shin ya za a yi to mu dai ga malikiya ka'ida ne ko ya yake da sauri maza maza wannan lokacin zai bari to amma idan ya bari shin yana iya kai azumin da wannan kishin ruwa da zai buge shi ko yana cin wake ko yana cin kwaruru wato kwaruru ko kwarakwaras ko kwarakwashe da dai wasu ke faɗi daban-daban sunayenta ne ko gujiyan mata don ana faɗi cin ya zai yi ba zai sha ruwa ba aiko in ba zai sha ruwa bai iya kai azumin sai ya ci abinci don haka malamai sun ce ya yi da shan ruwan shi bi ma'ana ya yi da shan ruwan shi amma mu ga maliki ya ka'ida ne ya yi sauri ya dakata iyali ma ya yi sauri ya basu menene da sauransu duk ya yi sauri ya bari sai dai kullum in mun lura da abin da musulunci ke nuni a kan shi almashakatu tajlibu tasir almashakatu tajlibu kullum wato mashakka tana jawo sauki ga shi ma ubangiji ta'ala da kanshi yace yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum al-usra game da azumin wala tukmilu al-iddata wala tukabbiru Allah shari'a na kallon abinda zai zama sauki ga al'umma to amma al Malik da ya dade fa e akwai hikima cikin maganar Malik saboda in an saki irin wannan kofa yana yiwa shi ga abin da al Malik ke gani wasu su buɗe wurin su yi ta suka ga dama su yi to wani na iya cewa to kai kan ka yanzu sami naka ka riga ka san da al'imamu malik abin da yake nufi kenan sannan ka yi magana game da abin da ya saba mashi ai ba ni ne magana ba ne ma ai mai gida ne ya yi bai sahabbai da dama sun samu irin wannan matsala wani lokaci amma ba su sake ba sannan al'allamatul albani ya ambaci wannan magana na game da mutumin da ke sahuru yana cikin ci kuma ka je ka duba za ka gani tamamul minna insha Allah da yake al'alamatul albani muna kyautata mai zato bai cika yin magana kai tsaye ba tare da yana da wani nassi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma daga wasu daga cikin sahabbai daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala kulli halin da wannan matsala bai kamata a ce ta zama abin tashin hankali tsakanin al'umma ba idan mutum na cikin cin abinci sai gashi ya gane gari ya waye ya ida cin abincin shi azumin shi bai lalace ba idan kuma ya sauri ya bari inda yana iya kai abinci shi kenan shi ma abin yayi shi kuma aikin da al'imamu malik ya yi ya yi ne saboda ya yi ƙoƙari yawa wa'anda ba su yi saboda gaskiya wato ya musu tarnaki don kada su aikata abin da bai dace ba ala wa ta'awanu ala birri wa takwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan ba wai za mu zo mu tsaya mu yi ta rikici ba kan matsalar buɗe baki sahuru wani iri sakin hannu runguma hannu sallama biyu a yi ta bala'i abin da ya kamata mu yi rikici akan shi kai ya kamata idan Allah ya ce ga inda ya daidaito wani ya ce bai daidaito nan ba to nan sai a tsaya wannan a tabbatar tabbatar da abin da Allah subhanahu ta'ala ya ce don abu ne da ya shafi wato zatin Allah ko kuma wani aiki daga cikin ayyukan shi da ya ce ga yadda yake in ubangiji ta Allah ce ga wanda yake nan wannan wani ya zo ya kauce yana son ya tabbatar da sabanin haka kuma ya zan sabanin haka din shine yake son mutane su bauta ma Allah da shi to wannan ya niga ya nemo jayayya shi ake ce ma ya zo da jayayya amma kai kai da kake kokarin ka gamsar da shi to bai dace a ce ka zo da jayayya ba sai da yan ra'ayi kuma yayi tagallubi wato yan ra'ayi ya yayi rinjaye wannan kuma shi na Allah ya saukaka shi kuma ra'ayi kowa ya san abin da ake ce ma ra'ayi Allah ya kare mu ra'ayi in dai bai da kyau to ba na kwarai bane ra'ayi mai kyau bai da laifi ra'ayi mai kyau shine duk ra'ayin da zai yi daidai da abin da shari'a ke so ra'ayi mara kyau shine duk ra'ayin da baya daidai da abin da shari'a ke so kuma lokaci yana nuna muna wato matsowa kwarai ba mu ƙara wa'annan bayanonin ba insha Allahu wato za mu dora ta inda muka kwana gobe saboda cin nasara insha Allahu wadda muke fatar Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace da ita a cikin ibadojinmu na yau da kullum mu samu haɗin kai karkashin wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai in ce a sha ruwa lafiya assalamu alaikum wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum Oh,